يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dukan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum cikin ikonsa da yardarsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar jiyari e a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata na ramadana domin gudanar tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma shine wani na 25 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma shine 30 ga watan 6 shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon faɗaɗe da kuma aiki daidai akwai 'yan takardun da zan karanta na tambayoyi kafin mu fara karatu a kafin tambayoyin akwai wani bawan Allah ko in ce wasu bayan Allah sun kawo wasu alkur'ani a wannan masallacin guda goma domin bayan Allah su rinka karantawa an ce daga wani gidan mai ne wai shi F and S an san gidan man ba Allah da ya saka musu da alkhairi na'am Eh, wajen NNPC kenan ok ne FNS to Allah mu da kake saka musu da alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancin su mu kuma Allah samu amfana da shi mai ta karantawa kada mu zo mu ajiye ba mu karanta ba ah, wannan yana cewa assalamu alaikum fatan an sha ruwan lafiya menene hukuncin mutumin da yake yin ayyukan sallah tare daidai da limaminsa idan ana sallah wasu sukan samu matsala sai su rinka yi tare da liman to shine yake tambaya me hukuncin sallar da da mutum mutane da iri iri uku ne akwai wanda yake riga liman akwai kuma wanda yake yin tare da liman akwai kuma wanda yake jira sai liman yayi kafin yayi ba shari'a akwai abubuwan da idan ka riga liman sallan ka za ta baci akwai waɗanda idan ka riga liman ba matsala a cikin sallarka abubuwan da fada ake yi a baki su waɗannan ba a ɗora maka dole sai ka jira liman ya yi kafin yi ba kafin ka yi ba saboda galibi abubuwan da ake faɗa a boye mafi yawansu za ka ga cewa a baki yawanci a boye ake faɗan su kai a matsayin ka na mamu to don haka in aka ce sai liman ya yi kafin ka yi ba za ka iya kiyayewa yaushe liman ɗin ya yi ba ballanta na ka yi da haka shi yasa a wannan wurin ba a ɗora maka dole sai ka jira liman ya yi kafin ya yi ba yanzu ka jira liman ya yi sujjada sannan kai sujjada za ka iya gane cewa ka riga shi fara wa rabbiyal a'la ko baka riga shi farawa ba ba za ka iya ganewa ba lokacin da kake na ɗaya yana na biyu ne baka sani ba yana kana na biyu yana na uku ne baka sani ba to wannan yana daga cikin abin da zai wahala wajen tantance shi don haka kisa shari'a ba wata dora maka ba saboda addinin musulunci addini ne mai sauki ba za a dora maka abin da ba za ka iya ba amma ja'ala alaikum fi dini min haraj haka nan an yi zaman tahiya da ba za ka iya gane cewa ka riga liman kammala tahiya ko ya riga ka kammalawa ba to duk waɗannan abubuwan da faɗin su ake a baki ba dora maka dole sai liman yayi kafin kai ba amma abubuwan da ake na aiki ne to wannan shine aka ce dole sai ka jira liman yayi kafin kai kafin kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna ma ju'ila al-imam li utamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a haka manzon Allah ya dinga faɗa idan yayi idan zai yi ruku'u ku yi ruku'u kada ku yadda ku yi ruku'u sai yayi wanda yake nuna manzon Allah ya hana ka rika riga ne ma aiki na gabobi ba abun faɗa a baki ba a hadisin bukhari da muslim ma annabi sallallahu alaihi wa wasallama cewa yi amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-himar an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himari shin baya jin tsoro mutumin da yake dagowa kansa kafin liman ya dago baya jin tsoron Allah ya mai da kansa kan jaki wato laifin mutum ya kai a ce in hukuncin za a yi masa a abe da kansa ya koma kan jaki wanda ya nuna ba karamin laifi ba ne a ce ka riga liman saboda haka shi yasa malamai suka tafi akan cewa idan mutum da gangan ya riga limamin sa dagowa daga ruku ko daga sujjada ta sallar ta baci sun ce idan ya riga liman kabbarar haraba to sallar bata kullu ba sai ya watsar sai ya sake wata kabbarar haraba amma ruku da sujjada fa ta riga ta kullu sallar to nan sai dai ta baci kada ka yadda ka riga limamin ka sujjada kada ka riga limamin ka dagowa daga sujjada kada ka riga limamin ka ruku'u kada ka riga mun ka dagowa daga ruku'u barawu dan azib sahabin annabi sallallahu alaihi ya ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'u ba wanda yake motsa jikinsa a jikinmu yake alaman sunkuyawa zai tafi sujjada har sai mun ga goshin manzon Allah ya taba kasa sannan tukun mu yunkura mu ma mu tafi mu tafi yin sujjada Don haka wannan shine shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wanda yake yi tare da liman fa shi ma yayi laifi don manzo Allah ce wala tarka'u hatta yarka'a wala tasjudu hatta yasjuda ma'ana kada ku yi ruku'u sai yayi ruku'u amma sai kai tare da shi amma malamai suka ce da mutum ya aikata laifi ne ya makaruhi amma sallarsa bata ɓaci ba ingantacciyar magana sallarsa bata ɓaci ba idan ya yi tare da liman amma ya aikata laifi a shari'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka jira liman yayi kafin kai wanda ya zama yayi daidai kenan ba shi da matsala shine wanda yake jira sai ya yi kafin ya yi Allah ya samu shi wanda ya ce mahaifina ya rasu ana bin sa azumi goma za a rama masa ne ko za a yi idan mahaifinka ya mutu ana bin sa azumi ɗayan biyu ne ko dai ya zama na cewa ya samu cikakkiyar damar da zai biya azumin bai biya ba yi sakaci to kaga yi laifi kenan ana bin sa bashin azumi kuma da gangan bai biya ba to anan a wajen wasu malamai za iya biya masa duk da cewa wasu malamai suna ganin ba a biyan azumi sai in na bakance ne idan mutum bakance ya yi yayi alkawari zai yi azumin kwana uku a wannan watan sai bai yi ba wasu malaman suna ganin cewa irin wannan azumin shine kawai ake biya amma in ba shi ba ba a biya amma su malamai su tafi akan cewa azumi in da ya waje ba a kansa kuma sai ya sakaci bai biya ba to za a biya masa da haka babu laifi idan baban ka ana bin sa azumi kuma ya yi sakaci bai biya ba to ka biya masa amma idan bai yi sakaci ba ba da laifin komai dama ba a bi shi bashin ba domin an ce in ya samu sauki ne ya samu lafiya ya biya bai samu lafiyar ba ballan na ya biya lokacin da ya samu lafiya lokacin azumi ya waje ba a kansa to bai samu lafiyar ba har ya mutu wannan ya ce haƙo yana yawan damunsa in ya daga kansa sai ya sai ya ji shi har baki ya matsayin azuminsa yake azuminsa bai karye ba dan mutum ya yi haɓo ya ji shi a baki ya tofar da shi bai karye azuminsa ba azuminsa bai karye ba don baya daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yace suna karya azumi baya daga cikin abin da alkur'ani yace yana karya azumi da haka dan mutum ya ji habo a bakinsa sai ya tofar amma azuminsa bai kare ba kamar yadda ruwa in ya shiga bakinsa bai kare ba in ya kurkure zai kurkure baki to haka shi ma habo in ya shiga bakinsa ya tofar da shi shi ma azuminsa bai kare ba yace ina da kuɗi miliyan ɗari biyu ta lakewa ba a tajiri ne sai shekara ta yi akan zan cire zakka sai ban cire ba na ƙara wata shida sai na samu kuɗin sun lalace sun zama miliyan ɗari to zan cire lissafin farko ne miliyan ɗari biyu ko na miliyan ɗari zan cire a'a haƙƙin Allah da yake kanka na miliyan ɗari biyu ne sakaci kai baka cire ba inda a ce saura kwana uku lokacin zakkarka ka yayi sai ka samu matsalar tattalin arzikin ka sai kare sai ya koma miliyan ɗari ko koma miliyan hamsin to zakar miliyan hamsin nan za ka yi amma yanzu sakaci kai lokacin da za ka cire haƙƙin Allah ya yi sai baka cire ba yanzu kai ka jawo kanka da haka zakar miliyan ɗari biyu ta hau kanka babu sabani in ka wutar ka kawo na <laughs> akwai yayin itikafi suna bukata ko <laughs> na ba ya yi dukashi ba suna su dukashi eh, assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin Allah karbu ibadunmu yana tambayoyi guda biyu tambaya ta farko malam kan na yi aure iyayena sun yi yarjejeniya da mijina akan bada kai wannan karatun ta ce dai Niger State ina jin jana ba za su goma Niger State ba sai dai mu zauna a Bauchi saboda eh, bayan an yi aure sai ya ce zai koma gwagwalada ni kuma na ce sai dai mu koma garin iyayensa to malamai sun yi sabani akan matsalar da mutum aka sharɗanta masa idan aka sharɗanta maka cewa ba za ka fita daga mata daga gari ba kai yadda ka aure akan haka shin wannan sharaɗin ya lazance ka ko bai lazance ka ba wasu suka ce ai matarka kana da dama ka kai ta duk inda kake so don haka wannan sharaɗin ko da an yi shi bataccen sharaɗi ne amma wasu malamai suka ce a'a wannan yana daga cikin sharaɗin da ya lazance ka idan ka yi al-musulmi almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharaɗin su da suka yi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa mafi girman alƙawarin da ya kamata ku cika shine abin alƙawarin da ya shafa aure inna haqqa shuruɗi an tufu biha mastahlaltum bihi al-furuj mafi cancantan haƙƙin da ya kamata mafi cancantan sharaɗin da ya kamata ku cika shine wanda kuka auri mata da su in har aka yi maka sharaɗi wajen auren mata matukar wannan sharɗin baya rushewa asalin makasudin aure to wajibi ne ka cika wannan sharɗin ya ke nufi da ba rushewa makasudin aure kai ne kana son mata ka zo za ka aura sai baban sai ta maka sharaɗi ya ce to amma sharaɗi shine ba za ta aiku ba daga cikin manufar aure akwai aihuwa ko babu to sai ka yadda to wannan sharaɗin ko ka yadda da shi sunan shi shirme ka je kawai ta zumbudo maka yayanka baka da matsala domin sharadi ne da saba wa littafin Allah kullu sharadin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata sharadin duk sharadin da ya saba wa littafin Allah ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba taccen sharadi ne ko da sun kai 100 sharadin yi kwallo da su kawai ko ya aura maka matar ya ce amma sharadi ba za ka kwanta da ita ba to me amfani aura kaga kasudin auren ne an rushe shi to irin wannan sharaɗin su shirme ne amma duk sharaɗin da bai rushe makasudin aure ba addinin musulunci bai haramta shi ba to in kai wannan sharaɗin dole dai ka cika shi na fi karkata wajen malaman da suka ce in dai kai sharaɗi da mata kace ba za ka bar bauchi ba da ita za ka aure ta a bauchi za ku zauna to ya lazumce ka ka cika wannan sharaɗin dole ka zauna da ita ka haƙura a ka je kai sallama kai ban kwana da yan uwanka a garin ku ka dawo gama ku wuce kai zama kar matarka idan ku kace sai ta koma to ka rore alkawarin da kuka yi tambaya ta biyu wani lokaci sai ya dawo a buge alaman ya sha giya saboda yana aikin polis a mai hada kuma giya da polis amma aikatar polis ana sai da giya ne ai ba abin da ya hada polis da ta dai mashayin giya mashayin giya ne sawa'un polis ne ko liman inda mashayin giya ne ko mashayin giya ne sai ya bar takarda sai ya bar takardan saki bayan ya dawo hayyacinsa sai ya nemi in dawo shin ya halatta mu ci gaba da aure tare da shi wato talaku sakran kenan sakin mai maye mashayin giya wanda ya sha abin maye ya saki shin matar ta saku ko bata saku ba imam malik yace matar ta saku al-imam shafi yana da maganganu guda biyu daya maganarsa ta farko yace bata saku ba daga baya ya dawo ta saku abu hanifa shi ma yace ta saku matar imam muhammad shi ma yi magana guda biyu a wata riwaya ce ta saku a wata riwaya yace bata saku ba shekul islam ibn taymiya rahimahullah cikin littafin sa majmu'ul fatawa ne zo ta hakikin magana ce ingantacciyar magana kamar yadda sauran malaman suka yarda dukkan tasarrufin mashayin giya ba tasarrufi ne yardadde ba idan mashayin giya sayar maka gida baka sai gida ba cinikin bai yi ba in ka sai gida a hannun mutum yana cikin maye in ya dawo hayyacin sai ce ni ban sayar maka gida ba to maganarsa za a ɗauka domin yana cikin maye ne tasarrufinsa ba karɓaɓɓe ba ne ya ce to me yasa za ku yarda cewa sa ba karbabbe ba ne amma kuma sai ku ce sakinsa kuma karbabbe ne ya ce ingantacciyar magana idan mutum ya yi saki yana cikin maye to sakin ba ta saku ba da aka babu laifi za ku iya zama in ya sake ki tabbas yana cikin mayen ne Allah ya kiyaye wannan yace yana tambaya ne akan wani hadisi inna lillahi tisatan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man la hasaha da kalal janna wai da gaske wannan hadisin bai inganta ba a wannan hadisin ya inganta inna lillahi tisatan wa tis'ina isman man la hasaha da kalal janna inna lillahi tisatan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha da kalal janna wannan hadisin yana nan cikin sahihi muslim ingantaccen hadisi ne me yawa wanda yake cewa bai inganta ba yana nufin mai kari kuma akwai hadisin imamu tirmidhi da zo da kare. inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha da kalal janna sai kawo sunayen Allah ɗari ba ɗaya Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Malik al-Quddus as al-Mu'min al-Muhaymin har zuwa ar-Rashid as-Sabur ɗari ba ɗaya to shi wannan riwayan ita ce bata inganta ba amma riwayan Allah madaukaki yana da sunaye yana da wasu sunaye 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye sai kiyaye ma'anansu ya aiki da su zai shiga aljanna wannan hadisin ya inganta yace da karshe a sa shugaban kasan kasanmu janar buhari a cikin addu'a Allah ya raba shi da makiya wannan addu'ar kullum muna yi muna yi a an zaharil gaibi ba muna yi a ɓoye ba wanda yake ji saboda addu'a ta fi karɓo an kana yi kai kare a ɓoye dama asali shugabanni suna da hakki akan mai musu addu'ar kirki da janar buhari da wanda ba janar buhari ba duka inda shugaba ne yana da hakki akan kai musu addu'a alheri in ya karkace ma ka yi masa addu'ar ya zama ya saiti in ya karkace in kai masa mummunar addu'a sai ya sake karkacewa ya sake ɗanɗana maka azaba amma mai yiwa inda yana da karkata ne hamsin cikin ɗari in kana masa addu'a kuna masa addu'ar kirki sai ya dawo sittin wutar ya dawo saba'in wata ya dawo tamanin kullum yana rage barnar da yake muku amma kuna tsine masa albarka kuna zagin sa kuna aibata shi kuna masa mummunar addu'a to kuna ƙara ba shi lafisin ya ƙara azabtar da ku ne kullum in tsiniwar ta bi shi to kuma za ku sha azaba domin a ku za ta kare to da haka kowane shugaba yana da haƙƙin masa addu'an alkhairi na wanda yake shugabancin ƙasar mu gaba ɗaya. yana da buƙatar addu'a sosai da nan ayyuka alkhairi yana ta sawa a gaba iri iri amma ana ta samun cikas masu kawo matsaloli suna nan iri iri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga dukkan sharri ayyuka alkhairi da ta gaba Allah madaukake taimake shi yace idan ana alkunutu mutum zai bijiro da bukatunsa ne a zuciyarsa ko dai cewa amin ya isa lokacin da liman yake addu'an alkunutu ka rika cewa amin ka rika cewa amin duk addu'an da yake ce amin kana cewa amin kana cewa amin kana ma kana da wani lokaci na daban na za ka yi addu'a an ka na musamman in ka yi sujjada a lokacin kuma sai kai tunda liman baya addu'a kana ji lokacin to kai ma lokacin sai kai addu'o'in ka amma lokacin da yake tsaye na addu'a karka cewa amin amin amin dan ka halarto da bukatar ka ba matsala bane a lokacin Allah shi taimake mu muna cikin a tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

Allah subhanahu wa ta'ala da yace falam taqatuluhum walakinna Allah qatalahum muka ce wasu malamai sun ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne bayan an gama yakin badar wasu suna cewa ni na kashe wani wasu suna cewa ni na kashe wani wani sai ce a'a ba kai ka kashe shi ba ni na kashe shi sai Allah madaukake saukar da wannan ayar falam taqatuluhum ku din fa ba ku kuka kashe su ba walakinna Allah qatalahum Allah ne ya kashe su ai Allah madaukaki ne ya kawo muku gudunmuwar mala'iku ku da kanku kun riga kun karaya kuna ganin ba za ku iya nasara a kansu ba saboda sun fi ku adadi sun fi ku makamai amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku nasara ta hanyar aiko da mala'iku da suka taimake ku to ubangiji ta'ala ce fa falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum ubangiji ta'ala ne ya kashe su kamar yadda a baya mun faɗi cewa Allah madaukaki ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai a wannan yaki na Badar har suka kashe mutum saba'in kuma cikinsu akwai manya-manyan ƙuraishawa shi yasa gaba ɗaya lokacin da aka yi yakin badar an karya ma'anawiyar kafirai ne gaba ɗaya domin akwai bambanci tsakanin lokacin da za a zo a kashe muku mutane da kuma lokacin da za a zo a kashe muku manya-manyan mutane a ce dukkan waɗanda ake ganin cewa jarumi ne ya tafi yakin badar to ba ko da ya koma duk an kashe su manya-manyan kafirai waɗanda ake ji da su a lokacin amma duka gaba ɗaya an kashe su da haka shi yasa al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Bara'u dan Azib Allah ya kara masa yadda yake alaihi wa صلى الله عليه rumati yawm uhud Ibn أهد عبد الله بن الجبير النبي صلى الله lokacin da aka yi ياكم uhud yace ya dora wasu mutane akan dutse dutsen da ba yake daura da dutsen Uhud dutsen da daga baya ake ce masa jabalin ruma ma'ana dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora mahara a kai wanda za su rinka harbi da kibau to ya sa musu jagora abdullahi dan jubair ne fa asabu minna sab'ina yace a wannan yakin uhudin mushrikai ne da suka kashe mana mutum 70 wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu yawm badr asaban min al-mushrikeena 40 wa 100 yace domin lokacin da aka yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun samu nasara akan mutum 140 saba'ina asiran wa saba'ina kasilan suka kama saba'in a matsayin fursunonin yaƙi suka kama saba'in kuma a suka kashe kuma saba'in saba'in suka mutu saba'in kuma aka kama su to cikin saba'in ɗin da aka kashe manya-manyan kafirin ƙuraishawa waɗanda suka bi kowa gaba da musulunci duka an kashe su irin su abu jahal makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam din nan wanda duk cikin quraishawa ba a samu makiyin annabi sallallahu alaihi sallama kamar Abu jahal ba Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda yace da aka zo yakin Badar za a fara yakin an ja daga yace na duba dama na da hagun dina sai na ga wasu yan yara ne matasa sai na rena su saboda ka so in za a yi rikici ai kaga wani wanda shi ma mai kazar kazar ne kusa da kai wanda zai kara maka karfin gwiwa amma an ka duba haka kaga wani mutum ne lusuri lusuri ka duba nan ba ka zai bai kashe maka gwiwa ka kusa ka ga jarumai a kusa da kai to da ya duba nan sai ya ga wani yaro ne nan ma ya duba ya ga wasu 'yan yara ne sai ga kamar ba za su yi abin kirki ba to amma yace kafin a fara yakin ɗaya yaron sai ya zo kusa da kunnensa ya ce ya baffana ya am baffana shine al'amu larabawa idan suna ganin ka girma ka kai matsayin babansu ko da babansu bane sai su ce am baffana yace dan Allah gwada mun a cikin mutanen nan nuna mun ta ina Abuja Jahal yake yace me zaka yi da shi yace na ji labarin irin gabar da yake da annabi sallallahu alaihi wasallama nace wallahi in aka zo yakin nan ko ni ko shi ɗayan biyu shi da yana ganin sai yana musu ganin haka haka yana musu kallon hadarin kaji amma sai ya ji ɗayan shi mafi girman mutumi a cikin su gaba ɗaya ke nema sai ce eh, wallahi wannan yaron za'i kafin a fara yace sai ya ga ɗayan ma ya zo ta kusa da kunnensa bai san ne zai gaya masa ba sai karkatar masa da kunne ya ce dan Allah cikin mutanen nan nuna mun waye Abu Jahal ne ka ne za zaka dace ce ai na ji labarin irin gabar da yake da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce wallahi ko ni ko ki daya biyu ce waɗannan matasan su ne za su yi ajalin Abu Jahal kuma su suka kashe shi saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san irin gabar da yake Abu Jahal yake da shi shi yasa yana daga cikin farkon wanda bayan an gama yaƙi manzon Allah yake aje a duba mun cikin gawa Abu Jahal yana ciki an kashe shi ko ba a kashe shi ba aka je aka duba ko aka same shi an kashe shi to haka nan irin su Umayyah ibn Khalaf irin su Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Abu Hakam ibn Hisham duk waɗannan wasu manya-manya na zarata jarumai a cikin kwarai shawa mushrikai kuma duka a wannan yadda ya kashe su ga kuma an kama fursunoni guda saba'in an samu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su wanda suka yi shahada an samu waɗanda suka yi shahada sai dai ba su da yawa idan an kwatanta da waɗanda suka mutu a cikin kwarai shawar mushrikai domin kwata-kwata mutum goma sha hudu ne suka suka yi shahada a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yakin badar cikin su akwai waɗanda suka hijira daga maka suka koma madina min al-muhajirin irin su ubaida ibn al-hari ibn abdul al-muttalib dan bakon annabi sallallahu alaihi wa sallama al-hari da umair ibn abi waqqas dan uwan sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara musu yadda baki daya da aqil ibn ibn al-bukayr da safwan ibn wahab da mahja maula umar da bishmalai duk waɗannan suna daga cikin waɗanda suka yi shahada a yakin badar kuma dukkansu waɗanda suka yi hijira ne daga makka suka koma madina haka ma a cikin mutanen madina su ma akwai waɗanda suka yi shahada a ciki akwai kabilar ausu akwai kabilar khazraj yan kabilar al'ausu da suka yi shahada mutum guda biyu ne mubashir ibn abdul munzir yana cikin waɗanda mutanen madina ne dan uwan lubaba ibn abdul munzir wanda in ba ku manta ba lubaba ibn abdul munzir shine wanda muka ce yana daga cikin su uku waɗanda suke hawa da sauka raƙumi ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da makaranta hadisin bukhari a baya da shi lubaba ibn abdul munzir abin da kuma aliyu dan abi talib da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abu lubaba ibn abdul mundir to amma daga baya shi abu lubaba ana cikin tafiya kafin a je yakin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da shi ya koma madina ya zama shine mai rikon garin madina manzon Allah ya tura shi ya wakilce shi a garin madina sai ya zama shine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar masa jagorancin madina to dan uwansa mubashir ibn abdul munzir shi ma anan yayin shahada da sa'ad ibn shi ne wanda suka yi a abin nan da babansa babansa ya ce ni zan tafi yakin badar din nan shi kuma sa'ad ibn ya ce a'a baba ni zan je wannan yana cewa ni zan je wannan ma ya ce ni zan je daya ake so ya je ɗaya zai zauna ya kula da iyalai ɗaya kuma ya je Ɗan ya ce, shi zai je baban ya ce a'a ni zan je karshe suka ce to mu yi ƙuri'a duk wanda Allah ya sa rabansa ya fada to shi kenan zai tafi da fada da uba aka zo aka yi guriya sai sa'ad ibn khaifa ma dan sai ya tanka sai baban bai tanka ba da ya ga dan ya tanka shi bai tanka ba an yi kuri'a ya faɗi to sai koma lallame ta haba dana kai hakuri ka bar je mana sai ya ce baba kai hakuri ya ce wallahi da wani abu ne ka tambaye ni da zan baka shi amma aljanna kai hakuri kawai ka bar ni ba zan daga maka kafa ba da aljanna ne ka bar ni kawai je yake to je ka Allah ya baka sa'a a ce ko Allah zai shi sa'a domin ba abin da ya wuce ka je yaki da manzon Allah kai shahada amma da yake Allah madaukaki duka suke nufi shi dan shi ma dan baban sa'ad din shi ma bayan sa'ad da ma yayi shahada a yakin badar a shekara ta biyu da aka zo yakin uhud a shekara ta uku shi kuma baban shi ma ya samu shahada ciki akwai yazid ibn harith ibn qais wanda shi kuma daga kabilar al-khazraj yake hauka auf ibn afra da mu'awwal ibn afra waɗannan yan uwa ne guda biyu duka yan afra ne waɗannan guda biyun auf ibn afra da mu'awwal ibn afra wasu malamai suka ce su ne waɗanda suka tsaya gefen abdullahi dan mas'udin din nan suna tambayan wane ne ina Abuja jahal nuna mana shi da harisa ibn suraka da rafi ibn mu'alla da umair ibn amr ibn jamu' shi wannan umair ibn amr ibn jamu' shi ne wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard yana zabar da sahabbai yana cewa ku tashi ku fuskanci waɗannan mutanen ku je ku zaɓi aljanna wanda fadinta ya fi sama da ƙasa gaba ɗaya Arba ha sama wato wal arbu fadin aljannar ya kai sama da ƙasa gaba ɗaya sammai da kasai umairi ibn amr yace ya ma'aikin Allah yanzu in na shiga cikin waɗannan mutanen ina yaƙi in aka kashe na aljanna zan tafi ya yace kwarai ko za ka tafi ya fara cin dabino ya fara gutsura sai ce ai kafin in cinye wannan dabinon ma aljanna wasa ne yace zan tsaya bata lokaci ai akwai bata lokaci cinye dabinon kawai sai jefa dabinon ya sa kai jikin su yana tsara ana tsaran sai na tsara ana tsaran sa har Allah madaukake karbe shi shahidi a wannan wurin to waɗannan su ne mutum goma sha hudu da suka yi shahada a yakin badal amma akwai waɗanda aka kama su a yaki waɗanda suka zama fursunonin yaƙi su guda saba'in cikinsu akwai baffan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam al Abbas ibn Abdul Muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da makar a kashe shi in an ga Abbas kada a kashe shi wasu da yawa daga cikin malamai sun ce Abbas ibn Abdul Muttalib ya yi imani amma ya ɓoye imaninsa da haka shi yasa manzon Allah ya ce kada a kuskura a taɓa shi saboda tsoron kawai abin da zai fuskanta na ƙurai shawa suka tilasta shi ya fito yakin baya so tilas suka da shi da haka ya taho saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ganshi ku kar ku kashe shi akwai abin da ke nuna alamar haka na farko bayan an kama shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin manzon Allah ya bada zabi wa sahabbai yayi shawari da su me za a yi waɗanda aka kama kamun yakin nan shin a kashe su ko kuma a bar su kowa ya fanshi kansa sai na umar ya ba da shawarin cewa kawai ya ma'aikin Allah kawai kowa ka bashi dan uwansa ya kashe kawai kowa ka bashi dan uwansa yace saboda mu nuna wa Allah lalle mun fi son Allah akan yan uwanmu tun da suka ki Allah suka ki manzon Allah mu nuna wa Allah mun barranta da su ba mu ba su kowa a bashi dan uwansa na jikin sai kashe sai na abubakar radiyallahu ta'ala sai ni ina ganin shawari shine kowa a bashi kwanci kansa sai manzon Allah ya karkata wajen sauki sai ya karbi shawarin sai na abubakar radiyallahu ta'ala to sai aka ce duk wanda yake aka kama to kwanci kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce abbas yace ka fanshi kanka kuma ga nan ƴaƴan ƴan uwanka guda biyu aqil ibn abi talib da nawfal ibn al-harith ibn abdul muttalib duka waɗannan ƴaƴan ƴan uwanka ne ƴaƴan uwanka ne da dan kaninka duka ƴaƴan yayunka ne ma kai ƴaƴan yayunsa ne duka ka fanshe su faqala sai abbas ibn abdul muttalib yace la ma dal indi yace ba kudi ni ba da kudi ya ma'aikin Allah فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما دان الله يشي إنما da kai niyyar fita daga gida A al-mal fulani yace ai ka dauki kuɗi kaza wa fanta fi mahalli kaza kaje ka binne a wuri kaza wa qulta li fadl kace wa matarka ummu al-fadl in lam arji fasta'inu bi hadha kace mata in ban dawo ba wannan kuɗin ku ci gaba da taimakon kanku da shi ku ci gaba da rayuwa فقال سي عباس ابن عبد Wallahi. يشي والله لا يعلم wa غيري وغير أم الفضل يشي gaskiya duk duniya babu wanda ya san wannan abin da na yi daga ni sai mata ta Umar fadl tun da ka faɗi wannan maganar ashhadu annaka rasulullahi yace lalle na da kai manzon Allah ne to wannan ka iya cewa ai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga masa wani sirri ne ya fada to akwai abin da ba wannan ba ma da yake nuna cewa akwai alamun cewa an ba su yayi imani tun kafin nan domin tun kafin ya fanshi kan nasa Abbas bayan an gama yaki an yi nasarar yaki an kama kamammun yaki an kashe waɗanda aka kashe sai wasu daga cikin sahabbai suke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake cewa da shi ai yanzu kuma ya kamata mu bi wannan ayarin tun da gashi dai wannan waɗanda suka zo yakin mun gama da su wancan ayarin masu tafiya da dukiyar nan yanzu ba wani wanda zai iya tsare ka zuwa ga isa wajen su je ka kamo su su ma za ka yi nasara a kansu tunda suna ba su da wani karfi ba su da makamai ga waɗannan ko mun riga mun murki su dan haka yanzu abin da yake gaban ka shine ka bi waccan waccan tawagar abba yana fursuna yana daure sai ya ma'aikin Allah ko ka bi waɗannan mutanen ba za ka same su ba ba za ka yi nasara a kansu ba yace me yasa yace ba kai ne kace Allah madaukaki ya baka ɗaya daga cikin biyu ba ai a baya an ba manta ba ubangiji ta Allah ya nuna masa ne ya nuna masa ɗaya daga cikin ihda ta'ifataini wa tawadduna anna ghayra zati shawkati taqulu lakum ɗaya daga cikin guda biyu aka ce an baka kaga yanzu ka riga kai nasara akan wannan to yaya zaka kuma kai tsammanin cewa zaka samu nasara akan waccan bayan Allah ya ce ya baka idan har abbas ibn abdul muttalib bai yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi ake masa da Allah madaukake ce ya ba shi ɗaya daga cikin tawaga biyu ai da maganar ma bata taso a wajensa ba shi wannan yana daga cikin alamun da ke nuna cewa Abbas ibn Abdul Muttalib ya musulunta yana boye ya imani amma ya boye imaninsa saboda jin tsoro amma dai abin da yake zahiri shine a wannan lokacin shine bayyana da imaninsa wancan tsammani ake yi wallahu ta'ala ala shine ubangiji ta'ala ya ce ba ku kuka kashe su ba walakin Allah qatalahu kuma yace wa ma ramaita idh ramaita wannan jumla wa ma ramaita idh ramaita mun faɗa abin da take nufi a karatun mu jiya jifa na farko shine a ɗauki ƙasar a jefa jifa na biyu kuma ana nufin cewa isar da wannan ƙasar cikin idan idanunsu da hancinsu da bakinsu wanda wannan ba zai yiwu a ce jifa kawai da za ka yi ya samu ka samu wannan damar ba sai dai idan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya isar da wannan abu to faɗin Allah maɗaukaki wa ma ramaita iza ramaita yana daga cikin abin da wasu suke kafa dalili da shi masu aƙidar wahadatul wujud ma'ana kadaituwar samammu gaba daya waɗanda suke cewa komai Allah ne suna cewa komai Allah ne shi ya sa ma suka ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama wai lokacin da kai jifa ba kai ji kai jifan ba Allah ne yayi jifa sai suka ce ashe wannan yana nuna da Allah da bayi duka abu ɗaya ne shine ma'anar wahdatul wujud kadaituwar wato samun bu gaba ɗaya da haka suna ganin cewa Allah da bayinsa duka abu guda ɗaya ne shekara za ka ji suna cewa komai Allah ne irin su ne za ka ji suna cewa shehunansu Allah ne malamansu Allah ne komi Allah ne suna kafa hujja da wannan cewa gashi manzon Allah ne ya jifa amma sai Allah madaukake yace ce ba manzon Allah ne ya jifan ba Allah ne ya jifa suka ce kenan ashe wai da manzon Allah da Allah duk abu ɗaya ne kenan komi Allah ne wal iyazu billahi wani daga cikin mummunar aqida ta kafirci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ga barin a ce shi ne bayi ko bayi su ne Allah irinsu ne za ka ji masu miyagun maganganu suna danganta wa Allah maɗaukaki suna cewa al'abdu rabbun war rabbu abdu ya laita shi iri manil mukallaf wai bawan shi ma Allah ne Allah shi ma bawa ne ita ni na rasa ma zan bautawa wa aka ɗora wa bautar wai Allah aka ɗora ya bautawa dan adam bawa ko bawan ne zai bautawa Allah wani daga cikinsu yana cewa وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة والعياذ بالله yake cewa wai in kaga kare ko kaga alade to fa ba komai bane waɗannan da ka gani din su ne Allah wal iyaz billahi yace wa Allahu illa rahibun fi kanisatin yace Allah da kake ji ana ta faɗa dai ba wani wani mai bauta ne a cikin coci yana can yana bauta saboda a wajensa da Allah da bayi duka abu ɗaya ne da haka zai iya ce maka wannan mic ɗin Allah ne ya ce maka wannan wayar Allah ne ya ce maka komai da kake gani huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu duk yana daga cikin abin da suke kaba dalili da shi ya ce shine bayyananne shine koyayye shine na farko shine na ƙarshe duk abin da kake gani Allah ne yanzu idan wannan aƙidar haka take menene fa'idar aiko manzannin Allah duk fa abin da Allah maɗaukake ya aiko manzanni su yi shine su kira mutane zuwa ga ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta duk abin da Allah maɗaukake ke aikowa manzanni da shi babban abin da suke zuwa da shi shine bautawa Allah shi kadai ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت hakika Allah ya yace dukkan wata al'umma mun aiko mata manzo abinda manzon yake zuwa da shi ani ibudullah ku bauta wa Allah wadda tani tsaguta ku nisanci bautar wani Allah duk fa akan kaɗaita Allah maɗaukaki da yarda da shi kaɗai cancanta a masa bauta duk wannan yakin da ake magana yakin badar duk akan sa ne fa manzon Allah ya ce dole su daina bautar gumaka su koma bautar Allah shi kaɗai. wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun idan an ce da su ku ce babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah shi kadai sai su rinka girman kai wannan irin shirkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya same su lokacin da aka aiko shi wallahi ba su irin wannan shirkar ba ba su ce komai Allah ba ne hatta kansu da suke bauta ba su ce su ne Allah ba a'a suna ganin cewa ana kamun kafa da su ne su kai ka wajen Allah shi yasa an tambaye su ya halitta sama da ƙasa ba sa cewa gumakan kansu ne wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah in aka ce musu ya halitta sama wa ya halitta kasa sai ce Allah ne wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah inda za a tambaye su in aka tambaye su aka ce wa ke saukar da ruwan sama ne ka fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha kuma ya rayar da kasa bayan da ta mutu la yaqulun Allah za su ce Allah ne qul man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim fa yaquluna lillah ce da su waye ubangijin sammai waye ubangijin Kasi za su ce na Allah ne قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كتير دسو وانين مملكين mamallakin دك da وان wanda suke hannunsa, mulkin yana hannunsa? wa huwa yujiru wa shi ke tseratarwa babu wanda wa ake iya tseratar da shi a hannun Allah za su ce maka Allah ne to amma abin ta kai duk waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da su akan su ta Allah irin wannan shirkar da ake a wannan zamanin ba sai sun yi ba su sun yadda Allah shi ke saukar da ruwan sama Allah shi ke halitta shi ke bayarwa shi ke hanawa amma in an tambaye su me yasa kuke bautar gumaka sai su ce suna yi ne liyuqarribuhum ila Allah zulfa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa haka suke cewa ba dan komai muke bauta musu ba sai dan su kusatar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda suna ganin cewa su gumakan nan tsarkaka ne ba su da zunubi dan haka ba za su iya kusatar da su zuwa ga Allah tabaraka wa suna kamun kafa da su ne amma ba su doke su a matsayin Allah ba shi yasa ma idan sun shiga cikin tashin hankali sun shiga cikin fitina sun shiga cikin tsoro to a lokacin ba sa kiran lata da uzza da malata fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjakum ila al-barri idza hum yushrikun idan suka shiga jirgin ruwa yana kokarin ya nitse da su ya kayar da su a cikin ruwa to a lokacin da'awu Allah mukhlisina da lahuddin za su kira Allah ne shi kaɗai su tsarkake shi ba za su yi zance masa abokin tarayya ba amma lokacin da Allah madaukake tseratar da su ne idza hum yushrikuna sai su koma suna shirka amma duk wannan kamun kafan da suke da gumaka sai in suna zama lafiya in suna cikin tashin hankali mantawa suke da su zikira Allah ba ma halin da muke ciki yau al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama mutum yana cikin bala'i amma ba zai kira Allah ba sai kira wani Allah wanda yake nuna shirkar da ake a wannan ta fi shirkar da ake a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ikrima ibn Abi Jahl Allah ya kara masa yadda Abu Jahl din da muka yi magana yanzu yin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma Ikrima ɗansa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi fatahu makka aka ci garin makka da yaƙi saboda baya son ya shiga addinin musulunci sai ya ce gare ya gudu ya bar makka da haka ya fice a garin makka ya je bai tsallaka ta ruwa ya shiga jirgin ruwa ya shiga cikin jirgin ruwa ana tafiya jirgin ruwa sai ya samu matsala sai fara tangal tangal jirgi yana nema ya kifar da mutane sai masu jirgin suka ce to mun samu matsala kun ga jirgin nan yana nema ya kwabar da mu don haka muna shelantawa kada wanda ya yadda ya kira sunan wani in ba Allah ba kada wanda ya yadda ya addu'a da sunan wani don ya tsamar da mu in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba yace sai na ce a'a ya haka yanzu mun shiga cikin bala'i mun shiga cikin fitina mun shiga cikin musiba an sa doka an ce kara kira kowa sai Allah kuma sai lokacin da muka samu aminci kuma sai mu kira wani sai ce gaskiya wannan addinin ba addinin gaskiya bane dan haka bari in koma inda na fito ya koma ya je ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai har ina cikin tashin hankali shi zan kira to me yasa kuma lokacin da nake zaman lafiya ba zan kira shi ba duk waɗannan fa su ne iri ita ce fa irin shirkar da aka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma yau mutum gobara za ta tashi yana kiran sunan wani Allah mutum zai faɗi yana kiran sunan wani Allah ita ce fa irin shirkar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ma samu mushrikai suna yin ta ba saboda tsananin da zuma ba su yadda su yi ba sai in mutum yana zaune a gida yana dan bukatar wani abu ne yau da kullum to a lokacin da ya je gun lata da uzza da manata amma in dai cikin bala'i yake to wajen Allah madaukaki yake komawa to amma yau ba ma wannan ba har mutane sukan zo su ce ma Allah da bawa da Allah duka abu ɗaya su ce bayi su ne Allah Allah shi ne bayi haka wani yake misali ya ce ai abin ne ba kwa ganewa Su dama ina za ka gane kafirci me ya haɗa ka da shi wai abin ne ba ku ganewa ya ce ai kawan direba ne ya ɗauke ku a mota sai ya kai ku wani gari in kuka je sai ku ringa cewa Allah ya kawo mu Allah ya kawo mu yace amma kuma gashi nan direba ne kai ku yace to ashe ta nan zaka gane akwai direba a cikin direba ka duba irin wannan malam me yake nufi da direba a cikin direba Allah shine bawa bawan ma shine Allah wal iyazu billah na ga mutanen da suke irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba mutum zai ga bera ce maka ga Allah nan a to me bambanci da ya ce shehinsa Allah ne da ya ce bera Allah ne duk ne yi duk shirkan ne duk kafirci ne saurayi da budurwa su kashe ya ce ba na Allah ba ce Allah to komi Allah ne kawai su kashe ba wani bambanci da kanin mace da namiji ai komai Allah ne kawai sai a kashe wannan duk na gani da ido na irin su ne zaka ga mutum yayi tafiya ya dawo daga inda ya tafiya sai ya ce wane faɗi sunan shehi ya ce shehi wane ya dawo da mu lafiya maimakon Allah ya dawo da mu lafiya ya ce zan yi tafiya yan uwa ina roƙon shehu wane kai ni lafiya wallahi duk wannan in kana shiga facebook ba abin da ba za ka gani ba irin wannan kazantar wani ba zai iya fada a cikin mutane ba saboda ba zai zauna lafiya ba amma in ya shiga cikin facebook zai yi fitsara sai da dama akwai lokacin da na gani wani ya rubuta a facebook za su tafi wani maulidi suka ce za su je maulidi shehu ne suna roƙon wanan ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya da wani ya zo a ƙasa sai comment ya ce ai ni ba na shakka ma na san shehuwa ne zai kai mu lafiya ya damu da mu lafiya wanda yake musu kuma to ya zuba ido ya gani bayan an je an dawo ya postin ya ce dama na ce muku shehuwa ne zai kai mu lafiya kuma zai dawo da mu lafiya ka duba irin wannan mal a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ake irin wannan kafirci wannan shirka yaya za a yi ba za mu kaskanta ba da irin wannan abu yaya za a ba za mu shiga cikin bala'i da musibu iri-iri ba wannan shirkar da ake a yau wallahi ba irin ta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك هذا بهتان عظيم نعم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن mai girma da ɗaukaka ce in tastaftihu idan har kun nemi agaji ma ko ku in tastaftihu idan kun nemi a yi muku hukunci tsakaninku a kumul fathu lalle ganin hukuncin ya zo muku karara wa in tantahu idan ku kuka hannu daga abin da kuka yi na da na baya fa huwa khairul lakum to wannan shine mafi alkhairi gare ku wa in ta'udu in ka kuka koma kan laifin ku na da na'ud ubangiji ta'ala ce mu ma za mu koma mu sake azabtar da ku kamar yadda muka azabtar da ku a yakin badar walan tughni ankum shi'atukum shay'an kuma wannan rundunar taku da kuke gani ba za ta wadatar da ku da komai ba walau kafarat ko da ku ta yawaita wa anna allaha ma'al mu'minin lalle Allah madaukake yana tare da masu imani Allah ka kasance tare da mu da taimakon ka kowane lokaci ubangiji ta'ala da ce in tastaftihu in har kun nemi a yi muku hukunci domin alfathu ya zo a cikin alkur'ani yana nufin hukunci sannan ya zo a cikin alkur'ani yana nufin taimako wurin da Allah maɗaukaki bayani akan alfathu ya zo da maganan taimako faɗin Allah maɗaukaki walamma a ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun ma ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru ay yastansiruna 'ala da kafuru suna neman agaji suna neman taimako to anan alfatu ana nufin taimako da shi wani lokacin yakan zo alfatu yana nufin hukunci kamar yadda Allah madaukake yake ba da labarin annabi shu'aibu alaihi salam da majama'arsa ita rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihi. ya Allah kai hukunci tsakani na tsakanin mu da jama'ar mu Allah kai ne fiyayyen masu hukunci gaba daya to shi yasa sai malamai suka faɗi maganganu guda biyu akan alfatu anan me ake nufi da shi wasu suka ce ayoyin suna magana akan kafirai mushrikai da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za su yake shi a yakin badar da su ake da aka ce in tasaffihu ana nufin idan kun nemi a yi muku hukunci ne ku da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ja'akum rubutu to gane hukuncin ya zo muku suka ce dalilin wannan maganar saboda lokacin da mushrikai za su fito daga garin makka har bayan sun zo filin dagar ba ya kasance abu jahal yana cewa ya Allah tsakanin mu da waɗannan mutanen duk wanda shi ne yake kan gaskiya ka taimake shi duk wanda yake kan ƙarya Allah ka karya shi ya yi irin wannan abu ma Allah kai hukunce tsakaninmu da su wanda yake kan gaskiya ka taimake shi wanda yake kan ƙarya ka karya shi to kaga kenan da kansa ya nemi Allah madaukake hukunci wa masu gaskiya da marasa gaskiya to sai kuma Allah madaukake musu hukunci tun a cikin garin makka ba sun yi wannan sun je ɗakin ka'aba suka kama astarul ka'aba rigar jikin ɗakin ka'aba suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunci tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wasu malamai suka ce wannan abin da suka yi na cewa Allah ya hukunce tsakani shine Allah madaukake yake cewa in tasaffihu in kun nemi ai muku hukunci ba faqad ja'akum al-fathu to ga hukuncin nan ya zo muku Allah madaukake ya hukunci ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa in tantahu fa huwa khairul lakum idan kuwa kun hanu ba ku sake yin abin da kuka yi na ƙaryata Allah na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nufin ya yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kuka hannu ba ku sake ba fa huwa khairul lakum to wannan shine alkhairi gare ku wa in ta'udu in ku kuka koma kuka sake kokarin yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ce da urmuwa za mu koma mu taimake su su murkushe ku kamar yadda muka taimake su a baya walan tuguni ankum fi'atukum shay'an walau kasabat duk rundunar da kuke ganin kun zo da ita to ba za ta taimake ku da komai ba za ta amfane ku da komai ba komai wanta kuma ku sani Allah madaukaki zai taimaki masu imani Allah madaukaki ka taimake mu da taimakonka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh